domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau su raro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba shawarwarin samun bakin zaren dawo da arewa kan yadda yankin yake a rabin karnin da ya gabata. Ba kalubalen tsaro ko bambance-bambancen da kan kawo saɓani a tsakanin al'ummar yankin mai yawan ƙabilu, addini da al'ada. Akasarin masu sharhi na cewa matukar aka ɗauki wasu matakai masu ma'ana za a iya kawo gyaran da ake bukata. Muna tare da Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanti na Jami'ar Amadu Bello ta Zaria. da shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilai Usman Bello kuma Are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Farko ga bayanan Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanti da ya ɗauko bayanai kan zaman tare, tarihi da siyasar Arewa. Wato akwai fata game da Arewa, ba za mu ce gaba ɗaya babu fata ba, saboda a Arewa nan muna da al'umma, muna da arziki, Ah, akwai abubuwan da muka rasa waɗanda yake su ne suka jawo muka samu wannan koma baya da muke gani a yau ah, babban abin da ya ja mana koma baya shine taɓarɓarewan iyali iyali ya taɓarɓare tarbiyya ta taɓarɓare ban abin da ya ja wannan kuma shine iyaye sun yi sakaci da abin da allah ya ɗora musu ah, wannan shine babban abin da ya fara ja mana matsaloli a arewa abu na biyu shine mun watsar da harkan ilimi hoɓɓasa ina iya tunawa a shekarun 1980 akwai jihohi da suka yi hoɓasa kamar jihar bauchi da jihar kano da jihar katsina wannan abubuwan da suka yi a cikin 'yan shekaru kaɗan ya jawo a lokacin nan a cikin shekarun 1990 da farkon shekaru ta 2000 an samu ainihin injiniyoyi da likitoci da lauyoyi waɗanda a yanzu su ne suke rike da wurare musamman masu muhimmanci na ilimi ɗin da kotuna da kuma asibitocinmu saboda haka in ka duba wannan ashe wani abu ne wanda ba mu yi ba shi ya jawo wannan arewan namun ta taɓarɓare kuma abin da ya ƙara ɓata al'amura shine wannan tsari na siyasa da muka samu kanmu a ciki shi siyasa na demokuraɗiyya gaba ɗayan shi ginshikin shi ilimi ne ruwan bayin shi ilimi ne sannan abin da zai yi sustaining nashi zai rike shi ilimi ne to wannan abun shi muka rasa shi yasa da yan siyasanmu da mu din gaba daya ya zamanto ba mu iya to zama mu duba menene zai kawo arewa din ci gaba sai dai kawai menene mu za mu samu wannan shine abin da ya kawo taɓarɓarewan arewa saboda haka in dai har mun gano cewa wannan shine matsalan to kenan kaga akwai hope za mu iya mu dawo mu duba waɗannan abubuwa mu ga yadda za mu gyara waɗannan matsaloli abu na farko da za mu yi shine mu ga tsarin ilimin mu ya yake menene ya kamata mu yi a tsarin ilimin mu wanda zai dawo da ilimi martaban ilimi a jihohinmu na arewa wannan ba aiki ne na gwamna ɗaya ba aiki ne na kusan dukkan gwamnonin a gwamnoni 19 na arewacin najeriya akwai abubuwa da aka yi a shekara ta 2013 wanda ina cikin wannan tsari da aka yi din arewa house ta jami'ar ahmadu bello ta ɗauki nauyi wasu masana daga arewa nan suka haɗu a kaduna aka fito da road map ban sayar da san sa road map ba wata ainihin wato kaman taswira wadda za ta kawo ta zo ta yi adresin wato ta duba waɗannan matsaloli na arewa sannan a duba da gwamnoninmu da masananmu a ga yadda za a yi a warware waɗannan matsaloli ɗin a cikin waɗansu shekaru da muka ɗauka wa kanmu a ciki akwai waɗanda lokacin suna neman takarar gwamna akwai wanda lokacin suna neman takarar yan majalisa akwai wanda suna neman takarar sanar akwai kuma wanda ma suna neman takarar shugaban ƙasa ne amma abun mamaki da aka zo bayan shekara ta dubu da sha biyar gwamnoni kaɗan ne suka ɗauki wannan taswira ɗin suka fara aiki da ita in za mu koma wannan taswira ɗin mu duba yadda za mu magance matsaloli na ilimi mu duba yadda za mu magance matsaloli na rashin tarbiyya Sannan mu duba yadda za mu magance matsaloli na rashin aikin yi in muka yi wannan to arewa tana da hope mun gode dokta arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi Shi ko Usman Bello Kumo ya shiga babin tarihi ne don fito da wannan mafita ta farfado da kyakkyawar fata ga yankin na Arewa. Za a iya samun gyara don na Allah ba sa karewa, amma akwai buƙatar da gwamnoni da sarakuna da malamin addinai da kungiyoyin matasa da kungiyoyin mata da masu hannu da shuni masu arziki da 'yan kasuwa da makamantan duk wanda ya dace ya kamata a kai hankali nesa ya kamata a yadda cewa zamani ya zo cewa duk abin da za ka yi ya zama na kayi lissafi mu zauna mu duba kanmu mu duba baya mu duba yau sai mu yi amfani da shi mu fassara gobe don lokacin da za a yi kowane al'amari mutane su daina yin shan kai mu nitsu mu duba mu tausaya wa na baya da suke tasowa ya'yan mu ai karfin mu karyan mu ya ƙare amma wannan arewar ba a mata adalci ba ba kuma aina tsammani in ba a canza takun ba ba a da niyan mata adalci saboda haka ina da kyakkyawan zato cewa har yau akwai mutanen kirki a mu akwai mutanen kirki a malaman addininmu akwai mutanen kirki a 'yan siyasanmu akwai mutanen kirki a jami'an tsaronmu saboda haka akwai bukatan samu. wani sabon tunani na menene matsayin arewa a kason da za a sake na shugabancin kasan? nan wato dai ma'ana har yanzu abubuwa ba su dusashe gaba ɗaya ba akwai sauran fata da kuke hangowa ga wannan yankin sosai kuwa ƙasashe da yawa sun shiga cikin wannan turbulence kuma sun fita yi amma dai abin da yake muhimmi shine a ɗabbaka adalci adalci daga shugabanni da kuma adalci akan mabiya sannan adalci da a bi al'amura kamar yadda addini ya shimfiɗa ko kuma zamantakewa ya shimfiɗa a daina kyaman juna sannan a rage yawan abin da zai creating suspicion a tsakanin waɗanda suke zamantakewansu in an samu irin wa'annan ina ganin kamar insha Allah za a samu mafita wato ana cewa yawanci 'yan siyasa na yankin da 'yan boko su ne ba su da kishi ke sa yankin yadda ake ta maganar sardauna sardauna har yanzu bai ci gaba sai dai a rika kawo tarihin waɗanda suka shuɗe kawai wala wannan duk ba gaskiya bane in ka duba wannan zamani yanzu mutum nawa ne suka goma makaranta ba su da aiki a lokacin sardauna mutum nawa ne suka gama aiki makaranta ba su da aiki ba za ka comparing ɗin da wancan lokacin ba wancan lokacin nemo ka za a yi amma alfarma a baka aikin a baka kuɗi a baka mota a baka gida a baka scholarship ka tafi kai karatu a waje wannan karo yanzu in ma ka gama karatu dan ka ya gama karatu ina za ka kai shi yanzu na ganin pupils enrollment mu ya daidai ne da wancan lokacin saboda haka su sardauna sun yi kokarin su Allah gafarta musu magabatan mu sun yi kokarin su Allah gafarta musu wanda ya fi kowa taimakawa arewa ai kusan Mahmud Gumi ne Mahmud Gumi abin ne yasa saboda shi ne ya kawo wayar wayewan kai na bincike na addini wadda shi addini shi ya tsarkake tsofin al'adun da ba su yi kama da hankali ba sai kaga aka samu ma wannan zamanancin to ina ganin aka ci gaba da bincike da abin da ya shafi addinin zamantakewa na ganin kamar za a samu maslaha amma shawara ta ga gwamnonin arewa in za su iya su da teacher education domin baya da za ka ɗabbaka kare ni yaro idan kai ba ka da horo na malanta wato ma'ana waɗannan makarantu na teachers colleges ɗin da ake kira su atc tc kake magana su nake magana in dai kana so ka samu al'umma tsarkakakkiya to wadda zai koyarwa yaranka ya kamata shi kuma yana da training na koyarwa amma bai da za mutum ya je secondary school ya je ya NCE ya je ya university ko ya polytechnic kuma ya zo ya koyar malami malami ne profession ne malanta akwai waɗanda a duniyar su ba abin da suke bukata man da su yi impacting knowledge idan ka samu wannan da za su yadda su dawo teacher education in suka dawo teacher education sannan su dawo da technical courses ka gama da mutum in yi karatun zai yi aikin hannu wadda zai rayu ya dogara da kansa amma yanzu to kowa ya yi digiri ka yi sociology ka yi history ka yi karatu da literature ka karanta waye kuma kana so ka aiki a CBN ko a NNPC kai kai kadai wato mu kuma kan maganar malantar nan menene yake bambanta in haka ne waɗanda suka samu karatu a teachers college da waɗanda kuma suka je suka yi secondary suka tafi suka yi NCE kowane layinsa daban da kan ma idan ka zo ka teachers college sai an ga girman ka tsayin ka ne zai sa akai ka teachers college dan karami akai secondary school akwai hikima amma su wanda suka kawo bokon da muka koya haka kawai muka je muka dauki abun a rufe ai curriculum dinmu ne har gobe ba shi da amfani a gunmu ne. Ba raruwa nan za mu dasa aya a ashirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗaura. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru da Maili hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sarakai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne zai cika. yake ya yi are wa gaba ɗaya